Yo. kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. Masu sauraro a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 29 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kudaden da kasashen ketare suka maida baitin malam Najeriya 'yan makonnin da suka gabata aka kafa kwamitin sa ido akan yadda za a sarrafa kudaden da kasashen ketare suka dawa najeriya da su daga asusun ajiyar mukarraban marigayi janar sani abacha bisa yarjejeniya kuma a 'yan shekarun baya da aka samo wasu kudade daga kasar switzerland gwamnatin tarayya ta ce za a ba wa 'yan wasu jihohi dubu biyar biyar abin da ya ta jawo cece ce yau shirin namu zai duba irin wannan muhawarar da aka ta yi a wancan lokacin To jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tsakuro mana wannan tattaunawar da ta yi daga cikin kayan tarihinmu. Mun ɗauko wannan muhawara ne domin mu tunatar da jama'a yadda aka yi a wancan karan. Saboda duk mun sa ido mu ga bayanan da kwamitin za ta bayar kuma yadda za a aiwatar. Ga zauren tattaunawar. Jama'a muna muku maraba da zuwa wannan zaure na yau da gobe da a yau nake tare da baki na mutum hudu kuma za mu yi muhawara ne akan wani batu da ya shafi al'umma. Gwamnatin Najeriya ta samu kuɗi daga ƙasar Switzerland. Wannan kuɗi dalar Amurka miliyan 322 su ne kuɗaɗe da aka karɓa daga cikin kuɗaɗen da tsohon shugaban ƙasa Sani Abacha ya ajiyansu a kasashen waje kuma wa'annan kuɗaɗe shugaban ƙasa ya ce za a rarraba shi ma wasu jihohi goma sha tara ba wai gwamnatocin jihohin za a ba ba a'a za a ba mutanen da ke wa'annan jihohi za a ba mutum dubu uku da biyu naira dubu biyar biyar to idan aka ba da wannan naira dubu biyar biyar wato za a kashe kenan kuɗi biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar da goma idan an ba mutum dubu uku da biyu naira dubu biyar biyar to bayan an yi haka za a samu balance wato ragowa na biliyan ɗari da goma sha hudu da miliyan ɗari hudu da goma abin da zai rage kenan a cikin kuɗin saboda idan yanzu kuka canza wannan kuɗi dalar amurka miliyan ɗari uku da ashirin da biyu in an canza shi a naira za a samu biliyan ɗari da goma sha biyar da miliyan ɗari tara da ashirin kwatankwacinsa kenan to sannan aka rarraba wa mutum dubu uku da biyu ga abin da za a kashe ga kuma abin da zai ragu to shin tambaya a nan ita ce menene alfanun raba wa'annan kuɗaɗe wato abin da za mu yi muhawara a kai kenan sannan mu yi ittifaki kan wani abu da ya dace a yi wa al'umman ƙasa to ina da baƙi hudu kamar yadda na faɗi da farko akwai alhaji abdullahi garba da alhaji muhammad jamu da hajiya rabi abdullahi da kuma musa gambo yakana wanda ya yi takakkiya daga zaria to barin fara da kai malam musa ko kuma alhaji musa gambo yakana ya kake kallon wannan batu ne kam To alhamdulillah lallai ni kan wannan rabon kuɗi da aka ce za a yi na dubu biyar biyar bata gamsar da ni ba. Domin ba shine damuwan talaka ba an ce ka koya ma mutum kamun kifi ne ba ka bashi kifi ba. Idan an ce a rika ba matasa naira dubu biyar biyar idan sun gama mulkin su wata gwamnatin za ta dasa ta ci gaba da basu dubu biyar biyar din nan lallai babu alfanu. Akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali wanda mafi mafi asibitocin nan talakawa ne wanda za ki ga a sanadin dubu biyar lafiyar mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu sakamakon babu magani ko ko wani abu da aka ce hoto wannan ɗari biyar asibiti kan yakan gagara mace in tana da juna biyu saboda halin ƙunshin rayuwa to idan da da gaske suke yi suna so su taimaki matasa ba ba su dubu biyar biyar ya kamata su yi ba akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da wa'annan kuɗaɗe wa'anda za a ɗibi matasanmu a sa su a wannan wuri wanda abin da za su samu ma ya fi dubu biyar nan kuma ita kan ta gwamnati za ta samu fiye da a riba fiye da abin da ake tunani to bari zo gare ka alhaji abdullahi ya kake kallon wannan al'amari ne matsayin nan da gwamnati ta ɗauka yanzu ajiya madina alhamdulahi wannan harka ne da gwamnati ta kawo ita gwamnati kullum ana so ne daman ta kawo saukin rayuwa wa al'umma kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kawo wannan gwamnati kuma waɗannan abubuwa da ake so a yi na taimakon talaka gaskiyar magana shine ba wai maganan kuɗi ba ne yanzu magana ne na ya za a yi a ɗora talaka kan layin da rayuwarsa za ta gyaru saboda ya wahala a zaɓe ya wahala wajen kawo masu zaɓe kuma kusan bai ga komai a ƙasa ba to kin ga wato a nan idan ka ba mutum dubu biyar wani ma ba za ta kai minti biyar ba a hannunsa kuɗin ta ƙare gobe kuma ya zai yi to wannan magana da ake ciki shine wato akwai abubuwa da yawa wadda gwamnati ya kamata ta duba ba wai ta dau kuɗi ta ba mutum ba kamar misali bangaren noma a in gwamnati tana ga wannan haka ta taimakon mutane dubu biyar yayi to sai ta sa kowane lokal gamman a najeriya ta bude dan gona ko wani abu da za a zo a training matasa wanda za a basu su training a yi musu komai sai a ba su dan abun da za su je akwai training na fanyin kiwo akwai training na fannin wani shuka akwai irin aikin lambu da sauransu to wayannan abubuwa ne wanda za su iya inganta rayuwan wa talaka ko kuma matashi amma dan ka dau dubu biyar ka bashi wannan abu ne na siyasa wanda a da mun yi shi a gwamnatoci da suka yi ta mana ƙarairaki suka dinga mana zamba cikin aminci suka dinga abubuwa wanda bai kama da halin ɗan adam ba to amma mu wannan gwamnati da muke gani ta riga ta fito ta nuna fuskanta cewa mai adalci ne tana so ta kyautata duk da da an da ne aka samu wannan kuɗin ma ba za ka ji ba sai dai ka ji kawai an raba su a cikin ɗaki an watse to amma har yanzu an kai ga ana samun wannan abu ko mana fito da shi to ya kamata a duba wani gurare ne za a iya taimakon mutane akwai kamfanoni kamfanoni da suke najeriya akwai abun da ake cewa public private partnership gwamnati sai ta duba kamfanoni wanda kamfanoni za su iya daukan matasan da za a ba su dubu biyar biyar in ko dattawan da za su dubu biyar biyar in to bari zo ga muhammad jamu kana ganin wannan al'amari siyasa ce jamu. to na farko dai ita duk uh, harka wacce aka ɗauko wacce ake tunanin za a yi taimako na al'umma a kanta ah, dole a irin wannan lokaci especially yanzu da najeriya ta samu kanta a cikin an zaɓe ta ita ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa talauci yanzu a cikin duniya gaba ɗaya to abu ne wanda idan aka ce za a taimaka ɗin to ba za ka ƙi ba to amma duk da dai ba san bayanin wani irin mutane ake tunanin za a taimakawa ba to amma zan so in dai har za a bayar da dubu biyar biyar ɗin mu ajiye siyasa a gefe akwai mata waɗanda kamar wasu sana'ar su yin kosai ne suke yi wasu matan kuma zaka ga kawai harkar kuli-kuli ne dan man mangyada waɗanda suke a gida suke yi ko wasu 'yan mayuka na shafe-shafe to inda gwamnati yi zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar to ta ajiye kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan ko kosai ne suke yi ko harkan man gyada suke yi ko harkan kuli-kuli suke yi su waɗannan matan su ne kaɗai wanda za ka iya ba dubu biyar nan to za su ga kamar kayi musu komi ne a rayuwa saboda sana'ar da suke yi dama an ka tsaya ka duba ka ga jarin nata duk gaba ɗaya nawa ne an sai wake an sai mai an sai dan kwaskan da ake yin kosai da sauransu so naira dubu biyar din in ka ba su kace su kara a cikin harkar sana'arsu da kake yi to lalle lalle ka taimaka musu a rayuwarsu to wannan abu ne kawai za a yi sai mu ce ba siyasa bane ba an yi domin a taimaka mutane ne saboda abin da nake ji musu tsoro shine kar yanzu a ce lokacin zaɓe ya zo a ce to shikenan a tafi a je a samu matasa domin ana ganin cewa idan aka ba su wannan dubu biyar biyar din watakila za ta sa su fito su yi zaɓe idan shekarar zaɓe ta ta zo wannan duk ba zai fitar da su ba domin ba abu bane ba wanda zai canza rayuwar kowa naira dubu biyar din yanzu idan ka ba matashi ita ina tabbatar miki dan zage-zagen ofisoshi da yake ya hau mota daga nan ya tafi can daga nan ya tafi can kanka ce menene ya kashe kuɗin so wannan batu kawai da nake gaya miki akan cewa a nemo mata a taimakawa da waɗannan kuɗaɗen shine kaɗai abin da za mu iya ɗauka yanzu kuma mu kalle shi ba ta fagen siyasa ba amma a fage ne na wanda za a taimaka al'umma. Hajji me kika gani ne? a wannan batun to barka na san baba buhari yana son taimako yana kokari ya aiki amma wannan taimakon ba zai yi ba saboda me saboda da mun san cewa akwai gonakin gwamnati wanda ake budewa mutane suna zuwa su yi aiki akwai wanda suka iya noma akwai wanda suka iya girbi akwai wanda su iya abubuwa dai daban-daban na goma daga karshe aka akwai abu da kira eh, silos ne ko me ake kiran shi inda ake zuba eh, eh, amfanin gona na gwamnati to ni na ganin kamar maimakon a ji arabawa mutane kuɗi kuma ga wani kuɗin zai rage a je kowane jiya a samu babban gona a sa duk mai so ana akwai abin da ake cewa 18% eh, ko na albashin mutane duk wanda yake so ya samu albashi ya koma gonan nan akwai wanda zai iya ana kiran shi digin ko da hausa mai to a je a yi daga karshe a samu wannan amfanin gonan a je a nemi kasuwa a sai da wayan nan riban gonan a dawo a ci gaba da noma duk wanda ya san yana so ya zauna ya taimaki kanshi ya ci gaba da wannan harkar noman wanda bai so ya taimaka kanshi to ya je ya yi ta roƙo kuma akwai abin da kira nde na masu koyan aiki da ana koyan aiki ana ba mutane kekunan dinki duk salon ne ko menene babin abubuwa duk ana badawa me ya same su yanzu ana ta kirkiro da abubuwa a koma jiya kuma a samu kwamiti in za a yi wani abu duk wani mataki amma ba dai dubu biyar biyar din nan ba duk dubu biyar biyar ba wani abu bane a je a san inda za a yi a samu kwamiti kamar tax force da za ta bi ta ga an buɗe wani abin da zai taimake jama'a ba kowa sana'a ya fi raba ma mutane kuɗi. Alhaji Musa baka ganin an buɗe wata hanya ce na satan kuɗaɗen nan? to lallai kan wannan uh, dubu biyar biyar din da suka ce za su raba akwai siyasa a cikinta to dubu biyar biyar din nan ni a tunanina za su raba ma 'yan bangan siyasan su ne ba ma wanda ya cancanta a ba domin so da yawan bani manta a tafsirin azumi na ji wani malami a cikin tafsirin sai yana cewa akwai wani gwamna wanda ya ce zai taimaki masulta da jari sai aka kawo sunaye da adadin kuɗin da za a basu sai gwamna nan yake aka faɗa ma gwamna nan satan ansa aka ce mafi akasari waɗanda aka rubuta sunayensa a cikin waɗanda za a taimaka ba masulta ba ne daga 'ya'yan um, kwamishinoni ne sai 'ya'yan jami'an gwamnatin jiha sai ya ta ce a tara mushi su da aka tara mishi su aka zo da su a mota sai aka je bakin ruwa ya ce to kowa ya shiga ruwa ya su sai aka ga yan kalilan ne masalta to ko da wannan dubu biyar biyar din da suka ce za su bayar mu ni ban yarda dama gwamnatin Buhari akan adalin gwamnati ba ce san rai ne za a yi su ba wanda za su ba mafi akasari duk da su masu wadata ne ƴaƴansu da yaransu da yaran aikin san gida su za su ba dubu biyar biyar ba wanda ya cancanta Ababa. kuma ban ga amfanin ma ba da dubu biyar biyar din nan ba inda gaske ne ga inda talaka yake cikin wani hali asibitocin mu babu magani ana cikin wani hali a kan kuɗi ɗan kalilan sai a mutu manyan asibitocinmu babu na'urai inda gaske ne a yi abin da kowa zai amfana ba wasu bangare ba abdullahi mai kaci to ni a matsayina ina ga kamar mun sha banban da shi maganan wanda ya magana kullum in za ka yi zato ka yi zato mai kyau kuma na alheri buhari nan shi ba da shi aka kashe kowa a ƙasar nan ba ba da shi aka sace kuɗin ƙasar nan ba ba da shi aka yaudare mu a ƙasar nan ba dan kawai ya ce a gyara ko ya ce a dawo talaka da dukiyarsa shine zai zama mai laifi to a anan kaga in baka wa kanka adalci ba ka ce kai cewa wannan gwamnati ba ta da adalci to kamar kai ne ka ce in ka mutu za ka shiga wuta dole ka yi wa kanka tunani na alheri wannan wannan wannan magana da nake yi magana an ce shi ya ce wai wai kasar nan tafi kowane kasa talauci shin me ja wannan talaucin shine akwai waɗanda suka damfare mu suka sace kuɗin nan muna karkashin gwamnati ɗaya muna karkashin najeriya ɗaya muna karkashin constitution ɗaya wani ya saci trillion wani ya saci bajet ɗin najeriya na shekara goma wani ya saci biliyon ɗari kuma ka ni ba da miliyan goma kuma ka ce wai mu zauna lafiya to a duk duniya mahaukata guda biyu ne da wadda aka zalunta ya ce yana so a zauna lafiya da shi a azzalumin da ya zaluncin kuma yana so a zauna lafiya. kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwa. ya roƙi na duniya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka yancinka ka kar a zo a roɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ka kai hauka tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar. Jamu ka ce kana da ja. To nijan da nake da shi yana kokarin ya kawo gyara ne ya nuna cewa komai yana tafiya daidai tun da sama tana da kyau. To amma ni abin da nake so in ce ai ba ba a da ma'aikata ba a da ma'aikata. Mun yadda kowa yana iya yaban Muhammadu Buhari ya ce mutumin kirki ne shi ba barawo bane ba shi da tarihin wannan. To amma ka zo ka zage mutane ka zage kanka da mutanen da ba ma'aikata bane ba wanda babu kishin kasan a tare da su wanda babu tunanin yadda za a yi gyaran a tsakanin su akan harkar kasar wanda babu wani abin da suke da shi kawai suna zaune sun zama yan abi shata a sha kiɗa ne babu wani abin kawo gyara da suke a cikin wannan ƙasar ai babu yanda za a yi ka kama wannan magana muna cikin wani irin hali mun shiga wacce irin taɓarɓarewa ba a taɓa samun lokaci ba waɗanda kashe-kashe suke ta faruwa a cikin ƙasar nan ana ta sace ɗan adam ana cikin wani irin yanayi mutane suna cikin talauci ana cikin wahala kawai shi ne jan da nake da shi akwai abin da ake cewa idan kana in kana so ka ji labarin wuta ka tambayi fili ba muna so mu ji menene hujjan ka na bahari bai kashe kowa ba su wancan san kashe wale idan an ce aka ce kana so ka ji labarin wuta kar ka tambayi da huwa kar ka tambayi balangu ka tambayi tsire ce shi tsirara ma aka masa a gaban wuta buhari ya zo ya samu kansa a matsayin najeriya ta gurbata an lalata najeriya buhari a rekodinsa ba inda aka taba kaba shi da sata. To mun ji bari mu dawo bari mu dawo batun gyara. Yana neman mulkin nan so yana neman mulkin nan wannan maganan dubu biyar shi ya kamata ya gyara ba dubu biyar ake ba ni din nan akwai mutanen da a Bank of Industry akwai ni na yi jagora an ba mutum hamsin dubu hamsin a wannan gwamnati. Idan kun nan cikin da malmalewa kasashen da cigaba da suka cigaba ai sukan idan suka ga mulki ya da malmale musu ba za su iya ba suka saukato ya sauka mana in ta da malmale ta da malmale miki da ba so ya gane cewa ni fa daga north east na north east din nan zaman da muka yi mun yi zaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi yasa na kawo maganar tsire in kana son jin labarin wuta ka tambayi tsire mu din nan da iyalanmu an fidda mu dai kai ban kwana da mutum ko a dawo da ganga ko ka dawo da rai kuma a zamanin waccar gwamnati ne ta buris ta bari ana kashe mutane kuma har yanzu kisan da ake wa'yancan jami'o'in wa'yancan gwamnatin su suke kashe mutane kuma ban ga hujja cewa in idan har za ka kawo magana maganan cewa buhari ya tsaya yana gani ana kashe mutane buhari nan ba allah ba ne buhari nan kuma ba a taɓa yin gwamnati jimana ba a taɓa yin gwamnati da to bari mu nemi gyara bari mu tambayi hajji arabi to bari da in sa baki kin san komai da maza daban ne su yaki yanzu yanzu to mu dai muna so mu ce kasan nan namu ne kuma ba inda za mu tafi sai wannan kasan muna cikin shi na je wayansu wurare ban samu daɗin da nake samu a wannan ƙasar najeriya ba a duba abin da ke faruwa a duk duniya zo a yawa wani wurin ma ana gudu ba wurin zuwa mace sai ta haihu ta jinjiri ta gudu ana ji ana gani da ciki haka ta haihuwa hanya ta tafi abinta to saboda haka ina faɗin wayansu wuraren ma a nan najeriya ko muke ko musan wannan ƙasar mu ne da da da yanzu mu rinka fatan alheri allah canza mana ƙasa ya zama mai kyau na farko kenan abin da kawai laifin da gwamnati take da shi ba wannan gwamnati kowane gwamnatin najeriya shine buyan gaskiya suna da ba su bayyana gaskiya ba su bayyana abin da ke faruwa su wane ne suke ciki wane ne ya kawo bindigogi kasan nan da ake rikici su wa suke cin kuɗi ba a so a faɗi mutane da yawa suna mai da kuɗi ba a so a faɗi sunan su ana nan ana zagin shugabanni ga kuma dai laifi a gefe ana boyewa me aka ce saboda haka mu dai muna fatan dan Allah ayi ma kasan nan addu'a mutum ɗaya fa bai iya gyaran ƙasar nan ba zai yiwu ba sai kowa ya aikin shi da mu da muke zaune a gefe da mazan da masu rike matsayin da kotuna da majalisa kuma fada cikin manyan mutanen shine ke daɗa lalace mana ƙasa sai an kawo kai ɗaya a san cewa wannan ƙasan fa duk wani matsayin da kake da shi fa ba naka bane na jama'a ne bari zo gare ka alhaji musa shawararka saboda lokaci ya fara daga mana hannu to alhamdulillah lalle shawara ta ga wannan mahukun ga wannan gwamnatin kamar yadda hajiya take magana mulki ba na mutum ɗaya bane to su ajiye girman kai kuma ai shi buhari nan lokacin da ya hau ya ce ba ruwan shi da fati duk wanda ya cancanta suka ga yana zai kawo ma kasa ci gaba da shi za a yi amma sai muka ga aka san haka wanda yake so ya kwanta mishi a rai shi yake sa su akan kujeru akan akan kujeru manya manyan um, mukamai domin wata muradu na shi domin ba za mu ci muradin yan kasa ba kamar maganar da ake faɗa yanda wani alhaji yake faɗin cewa da an yi gudu in ka ce an samu zaman lafiya yanzu ka je ka tambayi yan zamfar ka ce suna cikin zaman lafiya ka tambayi yan birnin gwari ka ce suna zaman lafiya abin da ya auku a maiduguri da yobe da adarmawa shi yake aukuwa a zamfara da birnin gwari shi yake aukuwa a jihar kaduna eh, hmm, da jihar plateau yanzu ka ga da benue da su taraba duk a wannan gwamnatin ne kuma shi in ba manta ba akwai alkawarin suka yi duk jihar da aka samu matsala ya in da gwamnati gwamnati ba ta da hannu a ciki polis kwamishinan jihar ya kamata a ce an sauke shi ya kamata a ce gwamnan an dakatar da shi kamar yadda aka taba gwamnan plateau inda gaske gyara ake so a yi duk wanda aka san yana da hannu a kashe-kashe ya kamata a hukunta shi to amma sai muka ga ba haka ba a ƙasa ta irin ta najeriya akan naira ashirin dan sanda zai dan giyan shi ya bushi iska ya buga ma mutum bindiga yanzu misali ki ga irin kaman abin da ya auku a zaria ai kashe-kashe aka yi ba wani bane a wannan gwamnatin ne kuma suna ana ka a duk ƙasan duniya to in shugabanni na arziki ne suna kishin talakawansu yanzu a bani manta shugaban kasan turkiya zai fita kasa ne wata rana mutum ɗaya ne zai fado daga saman bene ya ajiye fita wajen nan nashi ya zo yana roƙo akan cewa ya yi haƙuri ya sako ya haƙuri ya sako amma a ƙasa ta irin na najeriya za ki ga mahukuntan ƙasa su suke kashe talakawansu kuma shugabannin dawo ga abdullahi ya bada shawara ta wato ni shawara da zan shi shine na farko mutane namu na arewa da kusan ba sa gane salon mulki ya kamata su gane ba a taɓa yin gwamnati da ta ba wa gwamnonin najeriya kuɗi irin gwamnatin nan ba ni gwamna na ya samu kuɗi sama da biliyan talatin to yanzu gwamnoni an ba su bail out ko gwamnati ta ba su bail out sun sace ina ga kuɗin da aka ce za a ba ah, mutane su dubu biyar biyar Mutum zai aikin shugaban ƙasa ya aikin dan majalisa ya aikin gwamna ya aikin kotu ba ya kamata a gane cewa kowa da irin aikinsa kuma najeriya nan tamu ce kuma fada da ake a guraren nan akwai waɗanda su suke siyo makamen nan saboda zafin ba su da gwamnati zafin an daina satan kuɗi zafin cewa ku dawo talaka da kuɗaɗensu suna ganin cewa gwamnati akwai waɗanda ma shi kansa shugaban ƙasar nan fa allah ne rayar da shi saboda haka ina so in gaya miki cewa duk mutumin da ba zai fahimci yanzu an ce a gwamnati an ce akwai a gwamnatance an ce akwai executive akwai legislators akwai kuma judiciary kowa da bangaren aikinsa to komai sai a ɗauko a lafta wa buhari koma sai a ɗauko a lafta buhari yanzu wannan wannan dubu biyar biyar da za a bayar shine maganin wa'annan abubuwan talauci gaba ɗaya wannan dubu biyar da ake magana shi sa muka kawo shawarwarin yaya za a yi a bayar wa mutane su amfana kuma amfana mai inganci ba wai dubu biyar a baka ka je ka kashe ba kuma wanda suke tunanin cewa 'yan baranda za a ba wannan ba haka ba ne ni na gaya miki hajiya na jagoranci mutum sama da hamsin a gwamnatin nan an ba su dubu hamsin hamsin a bank of industry kuma duk wanda suke magana nan su je su nema da mutanensa ko mutum dubu kai za a ba su kuma ba shi ne shawara ka ta karshe to ni dai shawara ta kawai jan hankali zan yi ga gwamnati matsalar 'yan najeriya yanzu dai ba daban dubu biyar biyar shine matsalar mu ba matsaloli suna da yawa dole gwamnati ta zo ta yi gyara akan abubuwa waɗanda su ne duk za su magance waɗannan abubuwa magana ce ake ta yadda za a yanke talauci a cikin ƙasar nan ta yaya za a yanke talauci a cikin ƙasar nan na ɗaya gwamnati sai ta yi ƙoƙari a wajen harkar wutar lantarki ta yi ƙoƙari ta gyara ta domin idan ba a yi gyaran wutar lantarki babu inda za mu je a cikin wannan ƙasar kullum zage waje ɗaya za mu ƙara yi na biyu gwamnati sai ta zo ta yi gyara akan yadda bankuna na ƙasan za su rinka taimakawa 'yan kasuwanni musamman waɗanda suke da da masana'antu waɗanda suke sarrafa yin abubuwa because domin su waɗannan masana'antu su ne wuraren da za su rinka ɗaukewa gwamnati nauyi kuma a rinka samun ma'aikata suna ɗaukan ma'aikata da sauran suna rage wa gwamnati nauyi a kai to dole sai an zo an yi gyara yadda idan waɗannan masu ƙananan masana'antu suna neman bashi a wajen gwamnati a wajen bankunan nan za su rinka samun abubuwan nan tare da sauki na uku abin da gwamnati ya kamata ta kara yi shine ta kara hulɗa ga ɗaura hulɗar zamantakewa da ita da ƙasashe waɗanda suke kusa da mu domin duk waɗanda suke da ƙananan masana'antun nan suka sarrafa abubuwan su za su rinka samun wuraren da za su rinka zuwa su rinka sai da abubuwan su suna samun ribar su to ina giya miki tabbaci idan gwamnati za ta yi gyara akan wannan abin ba sai ma an zo ana tunanin yadda za a rinka raba mutane dubu biyar wuyar ba a shekarar zabe domin a ji hankalinsu a harkar zabe zai zama da cewa mutane za su rinka eh, zaben gwamnatin ko so nawa ne mata ta yi amma in ba haka ba shi kenan to shi kenan a ah, lokaci ya kawo jiki lokaci ya kawo jiki za mu ci gaba da hirar nan bayan an kammala Buhari na Hajiya to ai kin bada shawara Hajiya na ga kin bada shawara kin ce kasa ta mu ce waye waye to kara karin da zan yi shine yanzu hankalin kowa ya tashi akwai yunwa a buɗe Eh, shagunan gwamnati inda ake ajiye abinci a ba da abinci a je a raba ma mutane abinci tukuna kyau a ba maimakon dubu biyar biyar a ba su abinci a raba ana ba da gwamnati da suna ba da abinci ai ana raba ana auna ana auna kamar masara ko gero ko dawa ana ba mutane da inda na sani saboda haka kuma jama'a su ka yi haƙuri wannan shugaban ƙasan ba na yare daya ba ne saboda haka wannan gwamnati ba gwamnati na yare daya ba ne kar najeriya su maida shugaban ƙasa ya zama na yare daya. saboda haka jama'a ku yi haƙuri a zauna lafiya a koma addu'o'i mu zauna lafiya mu gama zaɓen mu lafiya kuma in an ci zaɓe gwamnati kare zama na fati ɗaya ya zama na kowa da kowa. To to to to to lokaci ya kawo jiki a nan za mu dasa aya gaba ɗaya dai an yi ittifaki cewa raba dubu biyar biyar dai ba shine alfanu ba a yanzu abin da ya kamata shine a je a zuba waɗannan kuɗaɗe a wasu masana'antu da za su ba matasa ayyuka da waɗanda ba su da ƙarfi duka da asibitoci a zuba magunguna da makarantu a gyaggyara dai abubuwa da talaka zai ji daɗin rayuwa ba wai a raba ma mutane dubu biyar biyar ba a nan a madadin abdullahi garba da muhammad jamo da rabi abdullahi da musa gambo ya kana ni madina dauda da na jara gamar shirin daga ɗakin watsa shirye-shiryen mu ta birnin tarayya Abuja nake cewa ku kasance tare da mu nan gaba. Gidan jiya da shan fama. saurare da fatan wannan ya farfado muku da abubuwan da kuka manta yanzu sai jiran abin da kwamitin sa ido akan kuɗaɗen da aka maido maidowa baitul mali za su ce kuma a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da titiyan gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.